Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الشفاع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء

صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله bismillahir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio bih ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na safe na yau alhamis muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirin mu leka jaridunmu na yau da ke leko muku wasu daga cikin labarai da suka fito a jaridu a safiyar yau daga nan kuma sai mu je ga shirye-shiryen nan na duniyar mu a yau muryoyin masu saurare amsoshin tarbiyya da kuma shirin afirka a yau ta waɗannan dai su ne da dan allah shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku je daɗin shirye-shiryen tun daga farkon su har zuwa ƙarshen su kuma da ku kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda Hassan Barka zai karanto. To da farko ga muhimman kanun labaran. jamhuriyar Nijar ana tsare da sojoji akalla goma sha biyar biyu bayan yankurin juyin mulkin da bai yi nasara ba. Kotun jihar Kaduna a Najeriya ta sake ɗage zaman sauraron shari'ar Sheikh Alzazzaki har zuwa ranar 25 ga watan Mayu. Yaduwar annobar cutar corona ta tilasta rufe makarantu a ƙasar Faransa. Tun zuga cikakkun labaran. A jamhuriyar Nijar ana ci gaba da gudanar da bincike biyo bayan yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba. bayanai da kasar sun ce kawo yanzu ana tsare da sojoji kimanin goma sha biyar waɗanda ake wa tambayoyi game da yunkurin juyin mulkin waɗanda aka tafke ne lokacin yunkurin juyin mulkin da kuma wasu da aka tafke a wasu wurare daban-daban a cewar rahotanni an bayyana sunan kaftan guruza na rundunar sojin sama ta kasar da jagorantar juyin mulkin da bai nasara ba wanda shine mutumin da ake nema yanzu haka ruwa a jallo a ƙasar a jiya ne dai gwamnatin ƙasar ta sanar da nasarar murkushe juyin mulkin mai magana da yawun gwamnatin kasar malam zakariya abdulrahman ya bayyana a wani taron manema labarai cewa yunkurin juyin mulkin da wasu suka yi kokarin shiryawa da asubahin ranar laraba a yamai babban birnin kasar ya cutura yunkurin juyin mulkin dai na zuwa ne kwanaki biyu kafin shugaban kasar da aka zaba malam muhammad bazum ya karbi ragama daga shugaban kasar mai barin gado alhaji isufu muhammadu wanda ke kan kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na karshe kasashen rasha jamus da kuma faransa sun jaddada aniyar su ci gaba da tattaunawa domin ci gaba da aiki da na nukiliyar iran a wata tattaunawa ta kafar bidiyo a ranar talatin ga watan nan shugabannin kasashen da suka hada da vladimir putin da emmanuel macron da kuma shugabar gwamnatin jamus angela merkel sun yi amanar cewa yana da kyau a ci gaba da aiki da yarjejeniyar da aka cimma da iran a shekarar da sha biyar a don haka ne bangarorin suka amince cewa yana da matukar mahimmanci su ci gaba da tattaunawa don magance sabanin da ke akwai ta hanyar siyasa a can baya dai iran ta ci gaba da aiki da yarjejeniyar yadda ya kamata har zuwa lokacin da amurka ta fice daga cikinta tare da gaba iran jerin takunkuman karya tattalin arziki lamarin da ya tilastawa iran mai da martani kan matakin na tsohuwar gwamnatin amurka ta hanyar dakatar da aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta kumsa daga cikinsu har da tace sinadarai uranium wanda yanzu haka iran ke tatse shi har zuwa kashi ashirin cikin ɗari. iran dai na mai cewa ba za ta dakatar da shirin na bunƙasa kaso ashirin cikin sinadarin uranium din ba har sai amurka ta dage gaba ɗayan takunkuma da ta sanya mata kotun hukunta mai laifuka ta duniya cewa da icc ko kuma CPE ta tabbatar da wanke tsohon shugaban kasar ivory coast ko kuma cote d'ivoire laurent gbagbo daga laifukan keta hakkin ɗan adam an tuhume shi da hannu a rikicin da biyo bayan zaben shugabancin kasar na shekarar 2010 wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla dubu uku shine shugaban ƙasa na farko da aka yi wa shari'a a kotun ta ICC. Mr. Bagbo mai shekaru 75 ya jinjina wa kotun ta ICC da ke birnin Hague bayan wanke shi daga hukuncin. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Kotun jihar Kaduna da ke Najeriya ta sake dage zaman sauraron shari'ar shugaban harkar Islamiyya ta IMN cewa da Sheikh Ibrahim Alzazaki har zuwa ranar 25 ga watan Mayu. a ta na jiya kotun ta dage zaman shari'ar har zuwa ranar 25 ga watan na mayu na wannan shekarar ta 2021 wannan na zuwa ne bayan gabatar da manyan shaidu kimanin goma sha biyar da masu shigar da kara na bangaren gwamnatin kaduna suka gabatar kan rikicin da ya faru a garin zaria tsakanin sojoji da almajiran sheikh ibrahim arzikin shekaru shida da suka gabata a nasu bangaren lauyoyin da ke kare arzikin sun nuna cewa dukkanin shaidun da aka gabatar ba su tanadi kwararren hujjoji masu karfi da shari'ar za ta yi amfani da su ba balle har su yi tunanin kare kansu sun ce suna cike da fatan za a wanke jagoran nasu daga duka zarge-zargen tayar da zaune tsayen da ake masa ƙungiyar imn dai na mai zargin sojojin najeriya da kisan 'ya'yanta kimanin da da 347 a zaria da kuma binne su a manyan kabarbura don ɓoye abin da suka aikata shugaba emmanuel macron na ƙasar faransa ya bayyana cewa gwamnati za ta faɗaɗa matakan kullum da take ɗauka zuwa dukkan sassan ƙasar a wani mataki na hana sake burlar annobar corona a karo na uku za kuma a rufe makarantu na tsawon makonni uku shugaban macron wanda ya bayyana hakan cikin wani jawabi da ya yi wa 'yan ƙasar ta kafar talabijin a daren jiya ya ce za a faɗaɗa dokokin da aka sanya kan sassa guda goma sha tara da ake sanya ido zuwa ƙasar baki ɗaya tun daga ranar asabar da yamma har na tsawon makonni hudu ya ce al'amurra za su ɓaci idan har ba mu ɗauki matakin da ya dace ba yanzu haka yana mai cewa kaso 44 cikin 100 na marasa lafiya da ke fama da cutar corona da ke jinya a sashen gobe da nisa 'yan ƙasa da shekaru 65 ne a don haka shugaban ya ce tun daga tsakiyar watan afrilu za a yi wa masu sama da shekaru 60 rigakafin cutar ta corona to ƙarshen labaran duniyar kenan. To Hassan Barka kenan da ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. Yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba shirinmu leƙa jaridunmu na yau. Mulega jaridunmu na yau. To madala masu saurare barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na muleka jaridunmu na yau da muke leko muku jaridu daban-daban da suke fitowa musamman a nahiyar ta Afirka. A to yau ma dai muna tare da jaridun da suka fito a safiyar yau ne a tarayyar Najeriya da za mu muku kanun labaransu. Bari mu fara da jaridan nan ta Daily Trust da ake buga ta a birnin tarayyar Najeriya Abuja. wacce take dauke da wasu labaruka daban-daban amma dai daga cikin manya-manyan labaran ta dauka din shine kan cewa wasu mutane dauke da bindiga waɗanda ake tsammanin 'yan fashi da makami ne ko kuma masu garkuwa da mutane sun kai hari wa tsohon gwamnan babban bankin najeriya din farfesa charles soludo inda suka kashe masu gadinsa guda uku wato 'yan sana suke gadinsa guda uku suka kashe su amma shi dai ya samu ya tsira ya sha da kyar ana tsammanin cewa wadannan mahara ne waɗanda suka neman kashe shi ko kuma yin garkuwa da shi don kuwa labarin ya ce sun yi garkuwa da daya daga cikin kwamishinoni da suke tare da shi a gurin to Allah kyauta Fadila kuma jaridar ta daily trust tana dauke da labarin cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta roƙi likitoci da kada su shiga yajin aiki idan aka nan gidan dai ana iya tunawa akwai tattauna da ake tsakanin gwamnati da su likitocin waɗanda suke buƙatan waɗansu bukatunsu da biya musu har la kuma jaridar ta dauke da labarin cewa fadar shugaban najeriya din ta yi karin bayani dangane dalilan da ya sanya shugaban najeriya muhammadu buhari bai mika mulki wa mataimakinsa ba a lokacin da zai tafi london don shan magani ta wannan jaridan ta daily trust kenan to da kuma jaridar daily trust bar mu leka jaridan nan ta aminiya wacce ita ma dai take da alaka da jaridan ta daily trust Jadon Aminiya dai ana buga ta ne cikin harshen Hausa ita ko tana dauke da labaruka daban-daban amma ga wasu daga cikinsu. Tana cewa hukumar karban korafe-korafe da yaƙi da rashawa ta jihar Kano ta ba da sanarwar cewa ta samu nasarar kwato sama da naira miliyan 500 a Kano ɗin daga hannun mutane. har la kuma jaridar ta aminiya ta dauke da labarin cewa ruwan famfo ya dawo bayan kwanaki goma sha uku da daukewa a abuja babban birnin tarayyar najeriya idan ana iya tunawa 'yan kwanakin can da an sanar da labarin wato karancin ruwa da ake fuskanta a abuja din tojera ta ce ruwan famfo din da ya dawo bayan kwanaki a nan birnin tarayyar najeriya din abuja to daga jaridan aminiya bari mu duk cewa lokacin da aka diya mana kamar ya fara harara amma dai bari mu leka jaridan ta leadership Ah, wanda ita ma kuma take dauke da labaruka daban-daban amma ga wasu daga cikin su suna cewa shugaba buhari na najeriya ya yi allah wade da kokarin juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar nijar a shekaran jiya kenan ah, a daren shekaran jiya talata da aka yi kokarin yin juyin mulki a nan jamhuriyar ta nijar shugaba buhari ya yi allah wadai da wani yana cewa ba abu ne mai karba ba a ce wato ah, kokarin kifar da duk wani zababben ko kuma zaɓaɓɓen gwamnati ta dimokuraɗiyya to har ila kuma jaridan ta leadership tana dauke da wani labari cewa gwamnatin tarayya ta amince da amfani da bada wasu kwangila na kudaden da suka kai kimanin naira biliyan talatin don gudanar da ayyuka na cigaban kasa a wasu ma'aikatu guda biyar da suka hada da ma'aikatar wutar lantarki ma'aikatar sufurin jiragen sama ma'aikatar sufuri ma'aikatar kuɗi da kuma ma'aikatar babban birnin tarayyar najeriya ministocin waɗannan ma'aikatu dai sun yi bayani dala-dala dangane da abin da aka amince din a taron ministan to majalisar ministoci ta najeriya din kan abubuwan da aka amince da su aiwatar to ma saurare wannan dai shine abin da za mu iya kama ku a cikin shirin na mu jaridun mu na yau na huta lafiya to madala bayan kusa labaran duniya da kuma wannan shiri na mulika jaridun mu na yau yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 yakin da ta ɗaura kan ƙasar ta yemen da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. Matakin da kasar Saudiya ta ɗauka a ta bakin ministan harkokin wajen kasar ta na gabatar da shirin dakatar da buɗe wuta a kasar Yemen ya baiwa duniya mamaki kamar yadda martanin da ya biyo baya kan shirin daga bangaren ƙungiyar Ansarullah ta mabiya hutsi da masu goya mata baya ya ƙara wurga al'umma cikin halin mamaki mafi tsanani lamarin da ya janyo sake bullar musayar wuta mafi muni a tsakanin bangarorin da suke rikici da juna a kasar ta Yemen ta hanyar kaddamar da jerin lugudan wuta da jiragen saman yaƙi da makamai masu linzami a tsakaninsu mahukuntan saudiya da masu goya mata baya suna ganin shirin da bangaren saudiya ya gabatar yana dauke da sassauci mai yawa misalin amincewa da batun sake bude babban filin jirgin saman birnin a fadar mulkin kasar yemen karkashin wasu sharuɗa da tarnaki da za su katange al'ummar yemen daga cin gajiyar filin jirgin saman kamar yadda suke bukata hakanan rage tsauraran matakan killace tashar jirgin ruwan hudaida da kuma tattara kudaden harajin kasar a babban bankin kasar da ke karkashin kulawar magoya bayan masarautar saudiya a yemen kamar yadda mahukuntan saudiya suka fayyace cewar dakatar da buɗe wuta kan kasar yemen yana karkashin shirin nuna jin kan dan adam ne wato bayi da alaka da batun siyasa da neman sakarwa bangaren al'ummar yemen akalar gudanar da jagorancin kasar ta kamar yadda bangaren yemen ke nema ta hanyar gudanar da zaman tattaunawa tsawon shekaru masana da manazarta suna bayyana cewa wannan shirin dakatar da buɗe wuta da bangaren mahukuntan saudiya ya gabatar kan batun ƙasar yemen yana ɗauke da kurakurai masu tarin yawa da ƙoƙarin rage hasarorin da saudiya take yi a ƙasar ta yemen kamar yadda shirin dakatar da buɗe wutan yake fayyace cewar matakan nuna ƙarfin soji bai cimma nasara ba kuma babu wani ɗa mai ido ido da ya haifar masana da manazarta sun kara da bayyana cewar akwai wasu dalilai masu muhimmanci da suka zaburar da mahukuntan saudiya kan ɗaukar matakin gabatar da shirin dakatar da buɗe wuta kan ƙasar yemen kamar yadda akwai alamar ganin sabuwar gwamnatin amurka za ta iya ɗaukar matakin matsin lamba kan ƙasar saudiya domin ganin ta dakatar da yaƙi kan ƙasar ta yemen a nan gaba don haka mahukuntan saudiya suka ɗauki matakin riga malam masallaci abu na farko da ya ya zaburar da mahukuntan saudiya kan gabatar da shirin dakatar da buɗe wuta a yemen shine ganin yadda ƙungiyar ansarullah ta mabiya husi take samun nasarar yin kutse a fagen kwace iko da lardin ma'arif mai dauke da tarin arzikin man fetur da iskar gas ko da kuwa samun nasarar kwace lardin zai dauki lokaci sakamakon yadda rundunar kawancen saudiya take lugudan wuta da jiragen saman yaki kan mayakan ƙungiyar husi amma duk da haka ƙungiyar husi ba za ta saurari batun shirin shirin dakatar da yaƙi ba har sai ta cimma wannan gagarumar nasara da za ta ba wani ƙarin daraja a duk wani zaman tattaunawan sulhu da ita abu na biyu kungiyar ansarullah ta mabiya husi tana ganin batun bude babban filin jirgin saman birnin sana'a fadar mulkin kasar yemen na wani dan gajeren lokaci ne kuma karkashin sa idan mahukuntan saudiya lamarin da ke fayyace cewar saudiya ce za ta dinga gudanar da iko da filin jirgin saman kasar yemen inda al'ummar kasar za su zame yan kallo ana juya akalarsu tamkar babu gwamnati a kasar yemen kuma a duk lokacin da mahukuntan saudiya suka ga dama za su iya iya ɗaukar matakin rufe filin jirgin saman abu na uku batun sanya idon majalisar ɗinkin duniya a harkokin zirga-zirgar jiragen ruwa zuwa tashar ruwan hudaida babu aminci cikinsa tunda a baya majalisar ɗinkin duniya ta ba da dama ga jiragen ruwa daga ƙasar jibuti zuwa tashar ruwan hudaida inda har yanzu akwai jirage goma sha hudu ɗauke da kayayyakin jin kan ɗan adam da suka haɗa da abinci da makamashi amma har yanzu mahukuntan saudiya sun hana jiragen isowa zuwa tashar ruwan Hudaida kuma babu wani mataki da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauka na ganin Saudiya ta bi umarninta kan izinin da ta bayar. Abu na hudu babu dalilin rubanya batun gabatar da ayyukan jin kan dan adam da batun harkokin siyasa da na soji amma ɗaya daga cikin sharuɗan dakatar da buɗe wuta kan ƙasar Yemen shine cewa domin ba da damar gabatar da kayayyakin jin kai ga al'ummar Yemen alhali a tsawon shekaru da Saudiya ta kwashe tana ƙaddamar da hare-haren soji kan ƙasar kasar yemen ana samun nasarar shigar da wasu kayayyakin jin kai ga yankunan da suke bukata kamar yadda yankunan da ba su karkashin ikon magoya bayan saudiya ake isar musu da kayayyakin jin kai duk da matakan da rundunar kawancen saudiya ke ɗauka na kaddamar da hare-hare kan kayayyakin jin kan lamarin da ke tabbatar da cewa tsawon shekarun da saudiya ta ɗauka tana kai hare-hare kan al'ummar yemen bata damu da batun jin kan ɗan adam ba sai a halin yanzu da take neman neman mafita wa kanta abu na biyar shirin dakatar da buɗe wuta da saudiya ta gabatar kan ƙasar yemen baya ɗauke da batun janye sojojin mamaya da aka jibge a cikin ƙasar ko ficewa daga yankunan da suke mamaye da su inda har yanzu akwai yankuna da suke karkashin ikon rundunar kawancen saudiya da sojojin hayar ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a cikin yemen abu na shida tsawon shekaru da masarautar saudiya ta kwashe tana ƙaddamar da hare-haren soji kan ƙasar yemen hakan bai gajiyar da ƙungiyar ansarullah ko sanya sanya ta mika wuya ga manufofin mahukuntan saudiya ba don haka babu dalilin da zai sanya mahukuntan saudiya su ɗauki matakin Ginda ya sharuɗa kan ƙasar yemen sai dai a zo a zauna a tsakanin ɓangarorin biyu domin yin sulhu a tsakaninsu saboda babu ɓangaren da ya yi galaba a kan ɗan uwansa da har zai ɗauki matakin Ginda ya masa sharaɗi da ya zama dole ya bi saboda samun sauƙin halin tsaka mai wuya da ya shiga abu na bakwai kungiyar ansarullah ta mabiya hosi tana neman saudiya ta biya kudaden diyar irin hasarorin da ta janyo wa kasar yemen musamman daukan matakin yaki kan ƙasa mai cikakken ikon kanta tare da rusa duk wani abu mai amfani a kasar kamar yadda jagoran kungiyar ansarullah said muhammad husi ya bayyana a baya cewa saudiya ita ce ta ɗauki matakin wuce gona da iri kan kasar yemen don haka ita ce ke da alhakin biyan irin hasarorin da ta janyo a kasar tare da ɗaukar nauyin sake gina kasar bayan rusa shi da ta yi ba akan wani dalili ko doka ta ƙasa da ƙasa ba amma a cikin sharuɗan da saudiya ta gabatar kan dakatar da buɗe wuta kan ƙasar yemen babu waɗannan batutuwa abu na takwas a cikin shirin dakatar da buɗe wuta da ɓangaren saudiya ya gabatar kan yakin ƙasar yemen babu batun maganar makomar arzikin man fetur da iskar gas da suke lardin ma'arif da yadda kuɗaɗen shiga da ake samu daga gare su za su kasance lamarin da ke fayyace wani nau'in kama karyar saudiya a harkar tattalin arzikin yemen abu na tara shine cikin 'yan shekarun baya-bayan nan musamman shekaru biyu da suka gabata bangaren yemen ya kai ga matsayin karfin maida duk wani irin martani mai gauni kan saudiya musamman ta hanyar makamai masu linzami da jiragen saman yaki marasa matuka ciki lamarin da za a iya cewa ƙasar yemen ta kai ga matakin da za ta iya kare kanta daga duk wani nau'in wuce gona da irin masarautar saudiya don haka babu dalilin da zai sanya saudiya ta ginda sharaɗi da yin gaban kan kanta wajen gabatar da shirin dakatar da buɗe wuta a ƙasar ta yemen sai da samun fahimtar juna da ɓangaren yemen abu na goma shine a halin yanzu ƙasar saudiya ta fara ɗanɗana kudarta a yakin tare da fuskantar hasarori a ɓangarori daban-daban musamman ganin yadda makamai masu linzamin yemen suke kaiwa ga cibiyoyin makamashi da filayen jiragen saman zirga-zirgar ƙasa da ƙasa lamarin da zai iya durƙusar da harkar tattalin arzikin saudiya cikin hanzari sakamakon haka manazarta suke bayyana cewa harkar tattalin arzikin saudiya tana cikin babban hatsari musamman ganin yadda makamai masu linzamin yemen suke kaiwa kan cibiyar haƙar man fetur na aramco da duk sauran cibiyoyin man fetur na ƙasar da suke sassa daban-daban na ƙasar saudiya wani babban abin da mahukuntan saudiya ba su kai ga fahimta ba ko kuma suka kau da kai daga gare shi da gangan shi ne yemen a halin yanzu ba irin yemen da suka fara yaƙa bace a shekara ta dubu 2015 saboda yanzu kungiyar ansarullah da masu goya mata baya a cikin kasar sun zame ɗaya daga cikin kungiyoyi masu ƙarfi a yankin kuma ana ɗaukan su a matsayin ɗaya daga cikin kungiyoyin gwagwarmayar yankin da suka zame kadangaren bakin tulu kuma suna samun goyon bayan masu dauke da ruhin gwagwarmaya da 'yancin kai a duniya don haka suna da magoya baya a duniya sakamakon haka manazarta da masharahanta kan harkokin yau da kullum gami da masana kan harkokin yaƙi suke bayyana cewa ko da saudiya za ta yi amfani da makaman nukiliya da sauran makamai da aka haramta amfani da su a dokokin kasa da kasa, hakan ba zai taɓa kubutar da ita daga halin tsaka mai wuya da ta wurga kanta ciki ba a ƙasar yemen iyaka dai hanya ɗaya tilo ita ce gabatar da shirin dakatar da yaƙi a ƙasar yemen mai ɗauke da tubali na adalci da za a kai ga fahimtar juna tsakanin saudiya da ɓangaren yemen ta hanyar tattaunawa da yin sulhu masu sau saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. bayan shirin duniyar ma yau yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirin na muryoyin masu saurare. masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum muryar Radio Musulunci na Iran kuna tare da Toro Jamhuriyar Nijar da Magaram ni dai a ra'ayina na yau shine duba da cewa wannan yunkuri da aka yi na juyin mulki kasa ta Nijar to Allah ka kiyaye kuma Allah kawo karshen wannan tashe-tashen hankula da ake kasa ta Nijar da duniya ma gabaki daya kuna tare da jamhuriyar Nijar da magaram. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci na Iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ɗan Nijar dukkanin ku ina da ku ina muku fata alfahari ina muku baraka kuma da wannan juyin mulki da aka tashi ba a ci nasara ba dan juyin mulki yana mai da ƙasa baya Duk lokacin da aka yi kasa ƙasa kowace ƙasa ce ta duniya sai ta samu kuma baya to allah ya kiyaye ya kare kuma ya kare gaba daga mai shawararren ku isa musa wanda aka sani da suna isa rido daga nyame babban birnin nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan rediyo boh zan ba da na akan ramadana da yake kusantowa to shugabanni sai mu gani irin kokarin da za kowa talakawa da kuma masu kuɗi wannan idan aka ce sassaucin lamari da kuma kuma tsada ababa da sauki kawo sauki a kai to wannan ba talaka bane kadai ke jin daɗi har masu kuɗi amma sai dai wasu abin zai zama masa rauni amma masu more rayuwa ka haka gaskiya sun fi yawa eh da haka muke roƙo da shugabanni na ƙasashe daban-daban muna neman tallafi da 'yan uwanmu da suke eh, mu na hausa musamman ma ƙasa ta niger Assalamu alaikum sashin hausa na gidan rediyon tehran sunana muhammad direban murba masho ina kiran ku daga nan karamar hukumar fune a jihar yobe zan yi kira ga gwamnatin jihar mu ta yobe wato honorable alhaji mai malabuni dan allah da ya taimaka mana da hanya da take tashi daga ganjar mai zuwa murba ya hada da jajere domin wannan hanya wallahi muna shan bakar wahala idan muna ta yi domin kuma wannan hanya ita take hada mu da kasuwannin mu na ganjar da damatur da mafitasku wallahi muna shan wahala kwarai da gaske tana kai mu ma mu yanke hanyar mu ma ta zuwa garuruwan domin kuma asibiti da kasuwanci da dai sauran wasu sai sai mu duka wata hanyar nan muke bi muke yin sa dan Allah muna kira ga gwamnan mu mai adalci honorable mai malabu ni domin muna ji yana yi to da Allah ya taimaka mana mu ma da wannan hanya muna sauraron sa da fatan za a tashi lafiya mai magana Muhammad Direban Murba Masiyo daga karamar hukumar Funa jihar Yobe. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Da farko dai sunana Usaini satar kasuwar kwalliya da magaram. Kun yau zan fito in yi tsokaci ne dangane da a eh, kira da tsohon shugaba Muhammad Usman ya fito ya a jiya na cewar a eh, magoya bayan su da su fito su yi zanga-zanga. To muna so shi Muhammad Usman da ya sani cewa fa wannan jam'iyyun da suka yi mishi goyon baya a zaben da ya gabata ba kawai kasar bace a gaban su wato suna so su cimma a eh, mummunan manufarsu ce ga wato ainihin kasar mu Nijar da inda suke so su kawo rudani ko kuma wani tashin hankali a cikin kasa musamman ma a eh, jam'iyyar Lumana Africa. Duba da cewar shi Muhammad Usman din a yanzu sun da shi kamar wani karan farautar su ne ko ba gaskiya ba ganin cewa ma irin abin da ya faru kwanaki a nan Niamey din a nan gidan Muhammad Usman din inda magoya bayan jam'iyyar suka je nan gidan suke mishi fitsara da rashin kumya. Kenan mu ruwa wannan abin ya ba mu haushi ya ba mu takaici ko ba gaskiya ba mu ji daɗin hakan ba sam da fatan za ku tashi lafiya eh, hira da hausa salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na boh tehran sunana ibrahim musa gabi yau zan bayyana ra'ayina ne akan abin da gwamnan borno ya yi da shi da tawagansa gaskiya wannan abin a yaba masa ne gaskiya ba kowane dan siyasa zai iya yin abin da gwamnan borno yake yi ba wanda yana taimakon al'ummarsa kai tsaye kawai ba tare da sai wani ya shiga tsakaninsu ba ko wani ya yi shamaki gaskiya lamar ina godiya ina muku fatan alkhairi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu radio boh hausa mai magana sanusi madattai daga damagaram a jamhuriyar nijar a yau ra'ayi na zai tafi ne akan tsohon shugaban kasar mu na nijar alhaji muhammad usman da ya cewa magoya bayan shi a hutu a yi zanga-zanga sai mu ce san ba ma goyon bayan wannan zanga-zangar ganin cewa idan aka hutu zanga-zangar nan tana shahon mutane da yawa musamman ma talakawa to idan aka hutu zanga-zangar nan ba abin ka'idar zanga-zangar yadda dokar ƙasa ta bada muna muna fatan allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a kasashen mu gabaki daya mai magana sanusi madatai daga ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana ibrahim dan fulani yayari mazaunin garmar hukumar wurji a jihar bauchin tarayyar najeriya a yau zan yi amfani da wannan dama na yi kira ga hukumomin tsaro na kasar mu najeriya da su ƙara sa ido a ciki da waje wajen ƙasar nan domin kuwa a zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki yin sakaci da tsaro yakan ƙara kawo mana matsaloli a cikin ƙasar mu kuma a rashin bin doka da oda yana kawo mana matsaloli sosai salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boah barkanku da raka barka da aiki kuna magana da yahaya sa'idu a garin bande a ƙasar mu ta nijar ƙasar yankin da magaram to ni anan jan hankali na ga jama'ar mu musulmi ga baki daya mu tashi mu yi wa kanmu addu'a dan Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasashenmu mu na musulunci ubangiji Allah ya kawo mana sauki ga wannan kashe-kashe da ake yi wa jama'o'in na kasashen na musulunci musamman ma Nijar Najeriya a cikin wannan karnin da muke ciki mun shi ko ina fuskantar matsaloli irin wa'annan to shugabanninmu ku tashi ku tsaya allah ne mai yin komi allah ya kama muna don allah ubangiji ya bamu zaman lafiya a kasashen mu na musulunci mai magana ya hayyasa ido daga nan garin bande a jamhuriyar nijar biya wasa mai magana aliyu nasarawa ko mingalma yan uwa abin da ke samun nan na gare mu nijar na rashi yan uwa namu na hari na yan ta'adda abin wa yan uwa bai da bambanci da waɗanda an gaba su kuɗi so makamai sun ga so makaman roba yau su suna yawo wallahi bai da bambanci da su da 'yan waɗanda 'yan ta'adda gaskiya shugaba mamadu isuhu ya kamata kan ninka ta hikai ban kwana da nijar ga kayan mulki shekara goma waɗanda sun ka sun ka sai makamman ga na robobi an san su kuma za ka tahiya ka bar su ba su da bambanci da su da waɗanda 'yan ta'adda sannan wannan iyakoki namu ubangiji allah rabba mu da ya ci allah subhanahu wa ta'ala kama doki amma yan wako sani wallahi wannan bai zaka kwashi gyara ma gidanka sai kai da kanka ina gaida ku mai magana shine aliyu sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum radio bih hausa barkamu da wannan lokaci mai magana ya ubar ma daga jamhuriyar nijar a birnin da magaram eh, ni zan lokaci na zan yi bisa kan eh, rikice-rikice na siyasa kasar nijar gaskiya wannan rikice-rikice na kasar siyasar nijar ya kamata a ce wanda suke mulki da 'yan adawa in ya kasance an ce doka za a bi to kowa ya bi doka a girmama doka saboda kasa an ba abin doka akwai matsala ko ba gaskiya ba saboda duba da yadda muka lura yadda ake hukunce-hukunce a ƙasar Nijar mafi aksirin doka ta buga wanda yake 'yan adawa. Shi wancan ya zama shahaihe da mai ma'ana sai a ka wani laifi a ɗora ma ɗan adawa shi wancan alhalin yana da laifi ba a diba na shi. Kun gari ai ana tunanin da su da su a cikin ana harƙalla ta makamai sai dai kuma an zo an yi kotu ta yi magana sai a ce an ɗage sai wani lokaci amma yanzu alhalin ɗan adawa ne ko nan da nan ma za a zo a yi shari'a da gobe a kai kai kika so a dike to gaskiya wannan abun ya kamata a diba shi Allah ya ba mu zaman lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya da magaran Jamhuriyar Nijar. To ina kira ga gwamnatin kasa ta Jamhuriyar Nijar an ce an tseda Iranium aiki. To su wannan ɗaruruwan ma'aikatan ya ne gwamnati za ta da su ina za ta sama musu wani aiki kuma ta gaggota ba su diyoyinsu don su je su kama wani aiki wanda za su rike yallansu. Kuma gwamnatin Nijar ta san da cewa fa dama Nijar matasa babu aiki kuma gashi wasu ɗaruruwan magidanta su ma an tseda su daga aiki to kusan da cewa irin wannan rashin aiki na matasa shine yake kawo ta'addanci a kasashen mu na afirka saboda mutum ya tashi ba abin da zai ba aikin wuri bare na baki to ina ne zai samu abin da zai ce sha biya ma kanshi bukata gwamnatin Nijar ina kira da ga wagga sabo gwamnati ta kama jikinta saboda matasa hau basu da abin yi mai magana Abdulrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya da magaran jamhuriyar Nijar. sunana mamman biniya kuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger hakika bayanin da shugaban kasar chadi ya yi kan matsalar tsaro a kasashen yankin tafkin chadi wannan gaskiya ne kuma ya kamata gaskiya shugabannin kasashen yankin tafkin chadi da ma na sahel su haɗa kai a fuskanci wannan matsala ta ta'addanci da gaske shugabanni ka abin ya zama kawai sai dai sai an kai hare-hare sai a zo a yi taron shan shayi a watsi a ce an an ɗauki duka matakan da suka da suka dace kuma sai kwatsam a ga an zo an kai hari na wurin ya yi sanadiyar rayuka diya ya kamata wannan wasan kwaikwayon a dakatar da shi ya zama kawai idan hukumomi suka ce an ɗauki mataki ya kamata a ce talakawan yankunan ƙasashen mu su gani a ƙasa kuma ni ba ni goyon bayan kamar yadda idris dabi yake cewa sai ƙasashen duniya wa'ancan na nesa na tura sun shigo wane ne ma ya haifar da matsala wannan wanda ƙasashen duniya ne suna na mamman bin yayi kuba washe daga tawa ku tashi lafiya to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya tama da shirin muryoyin masu saurare na kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na gaba amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya. bismillahir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa tambayoyin ku na tarbiyya a nan sashen amsa tambayoyin tarbiyya na radio hausa VOS daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga muhammad ali suleiman na kamfanin roba a sharaɗan bata na jihar kano tarayyar najeriya wanda yake cewa assalamu alaikum sashen tambayoyin tarbiyya tambaya ta ita ce dangane da halaye masu kyau ko kuma makarimul akhlaq ta yaya za mu tabbatar da cewa mu da 'ya'yanmu mun sami halaye masu kyau ko kuma makarimul akhlaq na gode mai sauraron ku muhammad ali suleiman sharata batan kano madala da wannan tambayar malam muhammad sharaɗa da fatan kana tare da mu a cikin wannan shirin don jin abin da muka tanadar maka na ansa a tambayar ka da farko za mu fara buɗe amsar mu da ayar alkur'ani mai girma wacce take magana dangane da halaye masu kyau a cikin alkur'ani mai girma inda allah ta'ala yake cewa innaka la'ala khuluqin azim wato lallai kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana kan halaye masu kyau aya ta hudu cikin suratul qalam wannan ayar tana magana kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da halaye masu kyau ko abinda da ake kira makarimul akhlaq ma'ana ya tattara dukkanin halaye masu kyau a matsayinsa na fiyayyen halitta wanda kowa ya kamata ya dauki darasi daga halayensa da kuma rayuwarsa mai daraja har ila yau a wani hadisin manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi sallam yana bayyana cewa manufar aiko shi shine wato cikita makarimul akhlaq ko kuma halaye masu kyau wato kammala halaye masu kyau wa'anda bawa da manzannin Allah da suka shuɗe suka fara azawa ya zo ne ya gina kan Abin da suka gabatar sannan ya cikita shi ko kuma ya kammala shi an ruwaito shi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bu'ithu li utammima makarimul akhlaq wato an aiko ni ne don in cikita halaye masu kyau ko kuma makarimul akhlaq wato manufar manzancin sa ita ce kammala halaye masu kyau don haka idan muka yi maganar halaye masu kyau muna magana kan halaye wa'anda Allah ta'ala ya amince da su a matsayin halaye masu kyau kamar yadda annabawa da manzan manzanninsa suka zo mana da su banda haka dukkanin halaye masu kyau suna da akasinsu ma'ana wa'anda suka saba musu misali idan an yi maganan halaye masu kyau kuma ana bukatar musulmi ya same su ma'ana ana bukatar ya nisanci akasinsu wa'anda suka saba wa halaye masu kyau a daidai lokacin da mutum yake sifantuwa da gaskiya a lokacin ne yake nisantar karya wanda ya saba mata rike amana baya tafiya tare da cin amana yawan kyauta baya tafiya da rowa da sauransu akwai wasu halayen wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa mumini ba zai kasance yana dauke da su ba ko kuma su ne alamun munafurci inda yake cewa sifofin munafiki uku ne idan ya yi magana ya yi karya idan ya dawo alkawali ya saba sannan idan amince masa sai ya yi ha'inci don haka wannan yana nufin wanda yake son ya zama mumini shine ya kasance ya kubuta daga wannan halaye marasa kyau duk da cewa addinin musulunci ba halaye ne kawai ba amma halaye ne a gaba-gaba wajen tabbatar da sifofi na mumini sifofi na mumini wa'anda suke da kyau wa'anda kuma allah ya amince da su ya kuma yarda da su don muhimmancin halaye masu kyau a addinin musulunci an kwadaitar da musulmi su mai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin kyakkyawar misali a rayuwarsu inda Allah yake cewa lalle hakika kuna da kyakkyawar misali a manzon Allah ga wanda ya kasance yana kaunar Allah da kuma ranar lahira kuma ya ambaci Allah da yawa cikin suratul ahzab aya ta 21 wannan ayar tana kiran dukkanin al'ummar musulmi su ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin kyakkyawar misali a rayuwarsu matukar suna kaunar Allah da ranar lahira sai dai abin lura shine cewa mutum ba zai iya samun dukkanin wa'annan halaye masu kyau a rana guda ko kuma a lokaci guda ba malaman akhlaq sun bayyana cewa wasu halayen an kwadaitar da musulmi su fara koyawa 'ya'yansu tun suna ƙanana don su zama jiki a gare su kafin su girma dole ne yaro tun yana karami ake fara koya masa rashin ƙarya da kuma faɗar gaskiya haka ma sauran ayyuka da kuma halaye masu kyau haka ma idan mutum ya girma a hankali a hankali ne zai iya tattara wa'annan halaye masu kyau don haka da ƙarshe dai muna cewa koyon halaye masu kyau rayuwa ce gaba ɗayanta sai dai samun su shine abin lura ba a tsawon lokacin da aka ɗauka wajen neman halaye masu kyau ko kuma tabbatar da su a aikace ba. Da fatan mai sauraron mu Muhammad Sharaɗa ya gamsu da abin da muka tanadar masa na ansa tambayarsa. A hali yanzu masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma can an juma idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wani sabon shirin. A hali yanzu ta yi ke cewa mu yi ni lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. to madalla bayan shirin amsoshin tarbiyya yanzu kuma sai shirin mu na karshe a safiya ta yau wato shirin na afirka a yau a yi saurare lafiya Afirka a yau. Jama'a masu saurare barkan kurewa da kuma sake saduwa da mu a cikin wani shirin na Afirka a yau. To shirin yau zai kai mu jamhuriyar Nijar inda ɗaya daga cikin manyan kamfanonin ƙarƙashin ƙasa a duniya na haƙar uranium a ƙasar cewa da Cominac wanda reshen Urano na Faransa wanda a can baya ake kira da Areba da ya shafe shekaru sama da arba'in yana haƙar uranium a ƙasar ya rufe ƙofofinsa a cikin shirin zamu ji damuwar da jama'ar yankin suke da ita da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin To Marilla, kamar da aka ce da farko yau muna jamhuriyar Nijar inda ɗaya daga cikin manyan kamfanonin ƙarƙashin ƙasa a duniya na haƙar uranium cewa da komina a ƙasar Nijar wanda reshen urano na kasar faransa ne wanda a can baya ake kira da areba ya harfe kofofinsa tun a shekarar 1978 ne faransa ke haƙar uranium a yankin arlit da ke arewacin kasar ta nijar wanda ke nuna cewa yau tsawon shekaru 43 kenan da kamfanin ke haƙar karfe uranium a wannan yankin wanda ne wasu ƙungiyoyin farar hula suka kuka da yadda ba a yi cikin tsari ba saboda ba a yi la'akari ba da illolin da za su iya biyo baya musamman kan kiwon lafiyar al'umma da kuma muhalli a yankin to domin tattuna wannan batun shirin na afirka a yau ya gayyato mana da malam almustafa alhassan shugaban kungiyar farar hula ta agreman da ke fafatukar kare muhalli da yanayi a garin na arlit da ke arewacin kasar ta nijar da farko kuma na fara tambayar sa kan yadda suka ji da rufe kamfanin na haƙar uranium na cominac Eh, eh, assalamu alaikum malami to eh, mun gode sarai da kuka mana wanda tambaya mu yan farafuda a Arlit. To yanzu dai garin Arlit an da ke da kwai mutum wajen dubu dari biyu da suke rayuwa nan. Kusan Arlit an yi ta ne saboda wannan kamfanonika masu tono uranium sun zo sun zamna mutane suka zo su da su suka zamna su ne ke bada ruwa su ne ke bada komi su ke bada aiki da yan sauransu don ku wannan mutane yau rufe komina aka kama an yi musu babban rufi suna cikin zaman makoki na saboda in kan lura da nisa na yadda aka ce wato cikin kwamina cika da kanta akwai mutum dari shidda waɗanda suke aiki kwamina suna da matirkin na kwamina kamar yadda ake cewa Yafi akwai mutum dubu eh, dari takwas wadanda yake suna yake ce ma sutretan ko yan tasharon yadda mutane mu suke ganewa. To waɗannan mutanen yanzu duka an kai a zumunce ka gani eh, kowace ranayin eh, kasashen mu suna da mace da kowane cikin su ya samu kamar yaro watakila yaro a za mu ce yaro shida a takaice ko takwas to waɗannan mutanen su ne yanzu za a bari a cikin titi ba a san ba abin da za su zama ganin mu an yi wannan haraka cikin rashin tausayi cikin rashin kulawa akwai mutanen da suka yi da eh, suka tara miliyar miliyar da yawa kamar na ero da yan sauransu su ne mutane arewa da yan sauransu sun su ba ruwansu da abin da talaka za ta zama ba a su wanda talaka za ya zama ba a ruwansu abin da zai eh, kai dai shi na yanzu da muke ciki na bakin ciki tare ba kadan ba. yau wato ina fahimce ku dai rufe wannan kamfani babban koma baya ne ga nan garin arlit watakila ma za a yi wajen arlit wasewa za ta yi paske yanzu su mayar ce kawai take na haka zuma su mayar ma na son rihewa za ta yi cikin abubuwan da suke fadi abubuwan da suke fadi su masu kudin da suke iranian bai saiduwa wanda wace ke ta faru ba mai son iranian bai shi ne kenan an aka bi wannan maganganun kenan su ma rufewa za ta yi in su kuma ta rihe shi arbi dole na ta wasu ta sai ruwa su suke bada ni su suke bada abin takaici eh, yanzu nan an suka rige babu mai bada wuta babu mai bada ruwa babu sun dole ne mutane su wasu sun ga rayuwar ta da zai ta ci gaba ba. Eh, kamar wace irin riba ce haka za a iya cewa wannan yanki na arlit ya ci a tsawon shekaru da shi wannan kamfanin na kominak eh, yana aiki a nan. a zance riba shi ke na wanda ya gaya maka wannan na ma'aikatan da suke aiki ban da shi babu wata riba ko guda sai dai wanda riba wanda ke gare mu shi ne za a baro mana gubba wanda take yi shekara wajen miliyar dari kudu tana nan tana cuta ma mutane wannan kuma shekarun jiya da riye suka da kilo suka ba mayar wannan yanzu mayar na armis yana nan yana rike da a ah, menene kilo na guba. kuma da aka yi ta aka yi aka yi liyafa aka kawo na rabina da aka dafa aka yi tarawa ta gani da wannan haraka ita ce kullum ke cewa watakila aiki mutanen nan mara diya sai ba ta fara kama su direktin ta kwamiyar paske ni da ciki a tsoron da nake kenan watakila radiation ta fara kama su in ba haka nan ba za a rike ma'aikata a yi wani yanka riban gaji a yanka kamar mu ta liberation ce kuma ga shi nan za a bar mutane haka nan amma a zo ana tarawa dan shi ne nake kullum cewa ina jin sauro harrakar rabiya sanadiri wannan mai cuta ma mutane ya fara kama kamar direction sun kwamina Eh, me ya kamata kamar a yi ne eh, kada rufe wannan eh, kamfanin ya kawo illa ga jama'a musamman an dauko batu na shi wannan radiation kamar tiri mai guba da ke illanta jama'a har ma da yanayi me ya kamata a yi kenan yanzu bayan rufe wannan kamfanin ka gani abin da ya kamata tun da wani cewa a yi tattalin gari a arni tun yi da ba da kudin yin wannan ya kamata an kawo wani kamfani da zai tauno karfi ko ko da zai yi wani takalmi ko da zai yi motoci tun da dai akwai ma'aikata akwai gari yana nan kenan ya kamata da an yi a firimi da an gyara su tuntuni an tattali ba a yi ko guda ba yawan ga harkan uh, tale da ruwan nan banda zai tuta mana mu ba mu san komai akwai hadayen da ya kamata a yi shi to mun tambaye su minti goma sha biyar mun yi da su su kwatanta mana wannan teri uh, uh, wannan menene zai zama ya za su rin shi akwai wasu abubuwa da yake da suna cuta ma kasa kamar su amiant kamar su wani da ake ce ma eh, menene ake ce mishi eh, wanda ake sa cikin transport wannan na kuran hmm. eh, don kamar wa'annan abubuwa ne masu cuta ma ne to duka ba sun ci gamuwa da ne. Eh, balle su gaya mana ko ne ne zai gamu ko da yake san ma mun san ba su iya zama da mun tunda dai ba su da hujjar da za su ba mu cikin abin da suke ci a kullum sai su ce ba su da abin da suke moyewa eh, onariya a kashe a narku ne tun a kashe duk abin da ya kamata su eh, da wani da ya kamata mutane su san da shi su doki halaye waɗanda yake na kiyaye mutane wannan ba su son ana magana shi tun da ba su son su shi. ɗaukan mataki wanda ya kamata bisa abu. yanzu kamar su ga bangaren kamfanin na arewa a kowane mataki haka da suka ɗauka nan da ko ma'aikatan su da sallamar su da biyan su da mabatun kare muhalli wannan wannan kawai cuta ce wanda aka zo da bar wanda mutanen su gari su da wadanda na kwatanta ma suna musu aiki akwai kudaden da za a ba abin da ya kama miliyan ashirin zuwa miliyan sittin to akwai wa'ancan na sutura dari takwas wannan wannan ba a tattala ko dala da ba su ba ba a yi tattalin komi ba shi kuma alhali duk cutar ta iranium dalilai ne wanda sun sha shi tare shekara ashirin suna yi tare wasu suna da watakila biyu da ma shekara ashirin nan abin bakin ciki ne wanda yake kominak da ta yi daidai ba kuma akwai abin da nasara yake cewa discrimination segregation duka dai abu da ba daidai ba ne ya kominak eh, nan ta yi shi shi ne yasa muke kira da babban murya ga gwamnatin france ba sai wanda raka duka gwamnatin france ne ya kamata ko a cikin epic ko a su da ake ce ma epic an ganci su da wannan mutane dari takwas nan a yi musu wani abu bai kamata ba a sake su haka a barka abin kansu an ba su kudin wannan kudin miliyan ashirin wai sunan su kudin rihewa to tun da rihewa ai da su aka rihe ma a diban ko haka muke ganin ka kuma muna kira da gungun murya ya kamata duk wani mai hankali mutum mai tunani mai tausayi ya duba mutanen. Hmm. akwai mutane da dama wanda suke ganin cewa tsawon shekarun da aka kwashe ana tafi da irin nan babu wani abun a zo a gani da Nijar ta samu a cikin shi kamar kun kun ga bar da bakon cewa wannan wata dama ce ma da Nijar za ta samu ta fitar da hajarta a waje ko ta kulla gare da wasu kasashe wannan haka wannan wannan zancen haka yake to eh, gaskiya ne ba abin da Nijar ta sunta ciki in muka shiga wannan harkokin ne yanzu zancen mutane ne muke yi waɗanda suke aiki kuma wanda yake aiki yanzu kai zai banda aikin nan ba abin da ya gane alhamdulillah wannan zancen haka yake in muka shiga wata hanya daban wata mai Nijar ba ta san komi ba wannan zancen haka yake ko ko Iranian ya kamata a bar shi can kasa fasti cuta ke yake ma mutane yana musu ita mun lokacin da ake tono shi yana musu ita lokacin da kuma in kama wani cikin ya faru cikin wata rime da ake ta cikin wani eh, central haka ko ko cikin wani bindigogi da aka jera na iranium duka abubuwa ne waɗanda yake za suna da inda sarai saboda na yi duniya dukan ta ba na wannan bane wannan wani zance ne daban yanzu zance mu ya sa ga ma'aikatan nan da fita yadda za a baro mana ita ce muke kira pollution ram yadda za a baro mana kana nan arziki na suke muku an ba mayar fili fili na zuba yanzu yana wurin mayar Eh, to karshe kamar ita gwamnatin Nijar nan kun gaya musu halin da ake ciki kai jurnalist ne eh, kai ba zan gaya maka ko da na ce maka faransa ya kamata ta yi wani abu ni ce na kenan ga wannan abubuwan da wani gwamnati Nijar da wani ne babu wanda bai san komi ne nan ba zan ci shi ba tun da bai da amfanin komi su da shi hmm. akwai masu yi mana cuta ga su can kowa yana kallon su banda su babu wa'ansu zancen harkar gwamnati wannan wani za ta lokaci To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo karshen shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu Malam Al-Mustafa Al-Hassan shugaban kungiyar farar hula ta agreement da ke fafatukar kare muhalli da yanayi a garin Arlit da ke arewacin jamhuriyar Nijar. Nan kuma Hani Hassan barka ta gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. to ba da lamar saurari da aka maka lokacin dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa an jima a shirinmu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku da wasu shirye-shiryen da labarun duniya da dai sauransu to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji su da kuma waɗanda suka taimaka shirin yakan kama tun daga farko zuwa ƙarshe ni da na kasance da ku nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa